أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفاتا لتبتع الله صلاة يسيكي بعامي لتبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصاق المهجمي ya shaban 1437 ko na kalenda nigeria na hajjin daidai da safowu su ko ya july ta june june 2016 kalenda miladiya ya ci gaba da kafin littafin risalatun latifa jami'atun fi usulin fiqh muhimma يا شيخ عبد الرحمن بن ناصر الفعلي رحمه الله تعالى فصل من هو أما الإجماع أما إجماع فهو اتفاق العلماء المجتهد لا اتفاق إن ko كو na ji مجتهد جنا على حكم حادثة ete hukunci yadda ci na gaji famata katana bi ijma'ihim kan don da na iga iga ya ni je yi maje shakka ga ijma'u na bona ya ci masalan nona wajabar rujuku ila ijma'ihi wajibu yona a gashin da su ijma'u ga wancan na walam tahil mukhalafatu mu majin halalli ne daga bana wala budda ko dole mu yo an ya kuna hazal ijma'u na ijma'u na gafe don ila da lalatin kitabi wa suna waje ba nu ɗoto daga dalilin shi ya alkur'ani gangani da sunne na wa amma alqiyas man ga amma su alqiyas sahih su ne wangina fa'uwa huwa ilhaku far'in bi aslin ko alagwalaja lada ku asali li illatin tajma'u bainahuma ego illa ne ku ya kana bi ma'ana illa na joyin al'asu da alfarwi na ko na nafa shari'u ala mas'alatin kan dondo na za'an shari'a da yana na daga bugu ya ke mas'alan da ciwo ووصفها بوصف أمجية بصفة وشي أو استنبط العلماء ومن جدي بو أنه شرعها لذلك الوصف اتيا الله ينبي شريع بصفة وكي ثم وجد ذلك الوصف أتيا بده صفة وشي كو في مسألة أخرى مسألة دوشو lam yanzu shari'u ala ainiha na shari'a bai tiyan na tiyan na sone wuru da ne ba nan min ga farkin baina ha wa baina nusus ko ya rike mada sakali ba wanda na shi na da ci bane ya waje ba ilhaku ha fi hukumi ha wajibi yo na wagula da haku bai bayan hukunci gwanin li an na shari'a ibn zai la shari'a nan. Hakimu mu ne kime la yufarriqu bainal mutamathilat ko wayan la rike da sakaniye ne ibe doji na ba fi awsati ya bayan sifuji ba kama la yajbu bainal mukhtalifati kenan wayan ku wayan la ku kwalkane sakaniye ne ce ne ba da tubunanin وهذا القياس الصحيح قياس وانجلنا هو الميزان الذي أنزله الله ngayi ni za ni so ki kijino wa huwa mutadammin lil adl kuma ko kan ladan adalci wa ma yurafu bil adl bi ne bi ga ya adalci wannan wal qiyas qiyas ba inna ma yu'dadu ilayhi wa'duhu wajaba jibe sun kawai idza fuqida an-nas kaga da mutane wa huwa aslun asaliyu yurjau ilayhi na jiwa ga suna idza ta'azzara ghayruhu ko adake yanda ki na juya ne ga azo ne wawa ayi wawa muayyid bil nas umma je zuma to na ne nas ko ya na su zuma fa jami'u ma fa sharu ala hukmihi yandan to ne ga ala shari'a denin kula hukunci benin fi muwafiqun lil qiyasi la waje waji muwafaqa waji ya bi qiyasi wujuba kuyo halegan ga alijima'u ko? kashin ngayi ittifaku ittifaku yin al'ulama manshi al-mujtahidi mai gina mai mujtahidi shi nan ala hukumin ko? da ce hukunci ko hadisa na ji kinin eh? na ji faruwa ne ta ga ya bata ta kuna limamu sai iri rahimahullah wula bayani bi etiyan a ah, alkitabu as-sunnatu al-ijma'u al-qiyas sahih ko wuci ga galibi a kawo shari'a dalili kuni na jikiya wani ta zafi ba ko yi ba ta kaku ne ga wuce na yi bayani da ya tiyan ta yi ko hmm. zai shi mai zai yi aje jimawa don ko shi mai dalili buwan kiyo bai jimawo har su babu nan kwaya kaga ya bata lokaci da fe lato misali da tiyan litafi ne da kai tiyan alijimawo na ko alijimawo ya ibn abdul barra alijimawo ya maratibu ya jima ya ibn azumi alijimawo ya ibn munzir da litafi ne da kai tubo ne ganin da litafi wuci ko na ji litafi wuci ko ji amma kun ga tiri tiyan masala ilo ba na ji jimawa da bai jimawo da nan a kai jin bayani ko ya tawi da ibn abdul bari nan ya al istizkar ibn abdul bari nan ya al majmu ya al imam nawawi nan ya al muguni ya ibn kudama nan dangane da to al ishrafu ala madahibil ulama'i ya ibn al munzir an sabori ta Nan eh shi da bane da ji faruwa zamanin ne ko misali amfani da mukaddiru sauti sai mukaddiru sautin spika ba yau na yi biya spika yi tsanar ka hanyar alayya yau mini daga kafin na spika je matiya yanar kashi har bai dai ba ni ne na majiji kiyo zan dole ba ga wa yi biya spika yi sallawa ya ko laji ganewa misali bani a gangba wa ga yaji kasuwa yin su microphone wai ba zai ji masalacin na da bai a misali bani na lati hukunci amfani wani da sai tiyan ba sai fi amfani a ramu yo a ga no a ga halal ko ko misali bani a ga to ba ki hukunci ya mota fa na ramu ya ga gudu kiya kun ya ramu so eh ji da godan guru ko naji akuri na no ne ji dai mujtahiduna almuhaddithuna ya habuna adiya adi zai le ba ko ya tabi shi haramu be mini ubona kira ya shasari nojiya misalatun latifa nan ku zai ku shi misali ne mai karkashin ya gane nan ko lato fama ta kasa na di ijimai ka ne ga iga da ya kiri mai ijima wadda bane waje baro ju ila ijimai wajibi wani ga yau da su ijima na? nan ibn ce yawa tabi sabila man ba ilayya an ko ko da iga da yabe su sai cinan wa man yushaqi rasula da daga gini da tuci min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ba ne ba wato la yuna wa yattabi ghayra sabilil mu'minin muslim ko ko mu'mini ja ngo le ko mu'mini ma ngai kiyo en sada ni bi ji taju na ji taju taju na ji da sauran su ko ji taju ala eh? a gumi ta tiya da e yiwa ta ba ga na kulli dam gugwaye ya daga na kaza hannu na kaza nan ya e gwada na isa a sallam ga la taro mai masar da albasa ta ko ebi ya yi yanzu ni kuma zuwa wa ya sabi shi yara abubuwa amma yanzu musa ya sabi shi yara abubuwa ta ko taru mina rodati taru mina nasab ila ce ta shike daga ba abun taru mina rodati taru mina nasab in ba wa establish ya shike na waga waga waga waga wuce ki kuce raza mun shiga nu wa ce ki kunci ya raza umma ke la kunci ya ejafian ejafiya ramu to amma a transfusion blood ga yi da turanci a shi jafi na kano hanyar wani sai kiyo a ga wani sai ya laili wani sai ya ramu so ga da yi wa, bojin ba ni wata ne ba ku yau ko wala buda dole mu yo an ya koda hazal ijma na ijma wani gafi mustanidan ila dalalatil kitabi wa sunna wa ba da sun dalala yana alkur'ani da sunne mai wunan yawa ammal qiyasu sahih amma qiyasu wani ko abi ko amma da ne kiyas mai fasidu na ga'i musadimun linnas kiyas na jiki nan eh wa eh na kiyas ne gungobe na fi nan ga'i kiyasun fasidu kuyo ko lawa hammal kiyas ne fowwa ibani ebe idawa tamun ọ́nlá ìjìmáwò náà ẹ̀dà gẹ́gẹ́ lówẹ́tì gan ilaje ilo jima da ce guye ila da ne zai yi a yi ijima'un nas ko a ganin ijima'un musulmi ko a ganin ijima'un watabar gama nan ka ja ili jiji ijima'u kin no kin da liman ya ana su la ilaha illallah lóye ọmọ lóye kó ká dọ̀rúra ní gádẹ̀bì èyí pátá ẹ̀gá túnú highest level dabba na gabujiye wa ne wuce bi kaɗi auma wanda to dabba na wa wanda yanzu a dabba na asali wuce ke kutu na gwashi ji wuya ramu ko nomba tu wuya ramu na ke diye wa ko nomba tiri wanda an kalo to azane ke ile yi na wuce ke da yi wani wuya ramu na compound na ja nan ko ta kan wayi to ba da rai yirin da ga da amma za yi a'a قاعدة أخاف ضررين ما يزوتون أبوا قاعدة أخاف ضررين دي ليميت ko ji ganewa a da bayan doro jiki nan doro ya je mahalli ne da bai da duk ne ijima wudu ya zai da wuce ma na tafiya su sahih fa ila, ilaku asli ilaku far'in bi aslin li illatin tajma'u bainahuma ko wala faru gwalagi wala ọdọ kuki o eh? wasali egwe lande na guta kaniya egu baba nono na hudu wale ga manja a doga arkani ya alkiyasu ko ko eguni ma'ana al'asun nun gaje dalilu. hashi kwaya kwa hadisi yana ba ci kiyo alfaru alfaru na gai e woro na tojji dalilu ko yana ta ci kiyo alilatu alilatu na gai lambe na da takanya al'asun bi alfaru nan ko yana ni ci kiyo hukumu al'asli asalin na hukunci wa ga hukunci asalin na dana i farwaro ma da tsali na ga alfarwa na ko kashi zamanin ne illa na ya ka illa na makoke ba guba guda dana hukunci na wa al'asu na hukunci ga wa alfarwo na zlaki ke no sai ga ne ga ga da wajen yana ne ya ga bani a gan izabi fa mota a ga izabi cikin fa mota wan kiwa yuza al'aslu ki asali in zagi dai fa mai tura ku zamani a nabi nan kashi sana isha tura ku hafa tura ku shi a nabi kaka ya tura ku ko? to Ki alfar ubani eh? eh? tutu eh? kiya alfar ubani mota fa eh. kashi number three al'illatu ki illa ki similarity na da tsakanin rakuntu gan da mota fainin guba buyi wasila tini wasaili naql min min min transportation ku yau ko to number 4 hukumul asli ki hukuncin asali eh kiwa ga gado halal ma'ana mubah ko jaiz so ada ke hukunci na ngayi ngayi ngayi ya al-aslo na ngayi to hukuncin alfarwo faru da wani illa new deal similarity new york eh Tutu gayo bani ebo yin rinno ganci mazuku uga amma yin naga yayi amma an ga mai sudiya ji ya fito ga ya fa mota a ila ya mota ne gane ko un ji ga express na sun da daga ila ji ga mota ma mun eh shi so dino so ajiye nasu daidai kiliyali ga yanzu ya famo ta yan kawanye na lagwa su ne kiyo sadu zari'a gogari ga yanzu su famo su da society na bari ki egwu na juma wani ki mai probability ya mi mai egwu ko ji gane ko a ga yanzu famo su za walama sai bai shi buwa sai shi maga kan ya sai buyu ki sunna wala tabarrajna tabarruja jahil yake ula inda ki famo tun za wa sai da fadin na inda ki famo tun za wa lawan ko gabe da aji accident ko za a bujiro ko fita da aji faci ko ko wa da zuzun amma ila shi shi lole nan nkan na kawai ha ka zamani a nufi nan arifin lagi da ke tura kun ma cin ya tura kun ko ko ta caji wani a nan mai da ginin rayuwa fama rayuwa tuma ko ji gani ku e ga ba ne kai da san duzari a ga ji kiyo ga la ku ya ko lagi wa cin da ba yi mai ja sai with one true sai kauye ne kawai ga ta wanda ga ajin da shi je karala ga abin da ga rayuwa fa ko ta ko to rayuwa fa ta wannan adiya lasu wala to wa ta liba ho ga no ya su wa ke yuzo para ibaha wuti will also work amma bani ya gobe nasu ko bani ya zashi shi zan mai ni. in da zashi kuma yawo a rukuwo ngo kuya ntuba wo agukuwo bani ngo kubanu wo agukuwo ati dalilin da ya kuya ne jogun ka ko ga halallahu albai'a wa harrama riba so ya ta kuku bai kike laje halalli mari balaje kiyo mari balaje haramu ya gogo bai unno dubu to ba yi kai zagi ma ji kiyo wa ga dabu ngato number 2 zamani na na khadija to mo bai kiyo mo bai kiyo so mo bai an bai mo bai kiyo mo bai ashirawu a wato now in zagiga ga kuka yawo wuce a kuyan doci kí láwọn àlàmì ló ń bẹ àwọn tó kún àlùfọ́rẹ̀ jù ń wá yán wọ́n lájú rá níwá wọ́n jí ẹ̀tí wọn dáa àwọn mẹ́ta kan náà adáni pa àwẹ̀ wọ́n sàdéjì mẹ́kànlá lọ sàdéjì lé ní ẹbá bí ní ìdí ìdòjì àtúnfèdè àti ìmọ̀já làmúbà ńgá ìlàjì lámì ní ìwà wà ní ńgá ńgá kún èdè wo ìṣàkún ẹ̀ ń túpa wo òjì àkúkàn lọ jí láwọn kú tó wá ẹ́ alẹ́ ẹ̀lẹ́ alágbègbè yìí mẹ́gbẹ́lẹ́ kìíyà fún kìíyà tún fásìlì kìíyà fún jíjí àná ó tájú àrí ẹgbẹ́ tí ìbò kìíyà fún ẹgbùn ọbẹ̀ ẹgbẹ́ náà ní ìdíkẹ́ láti ojú ìmọ̀ràn àti ha ní ìlú ẹ̀wà church daga fanki wuhunna da izini ali in bai gaji in ba da ya ya ko ni da ne ta misali ga cece latin da zai za kun tuni la salati fasilu ku. wa aydiyakum ila al-marafiq ega ega ne ga yi sallah ga ji ya Allah ji la ke ne ne bi ego har bi ti gwa pa ko nga ya ke ci madana asari ko sari ka tu faktawu ai yau ma yana ga yake yi gaci wani ba yi da yi da ya ala da na din yi sai ni na je waje a na na rige gwa bai na e alawa yi ayu zai siyasi da zai yi ji siyasi na tulo siyasi na luwa ya wani siyasi na gobe nususu ko laji ganewa ko misali bani sai ji a ga ya zaji tayo ya zaji tayo magan na zuku kun ga kan wujin kiyasu jani ya kiyan wujin kiyasu jiwa ga na gwa oga oga tun ah, ga wato jani ya kiyan gwaɓe yes adamai cikin ne lobera a yiri ne ne amma oga jin zan lokaci a kida yili yau ga kan wujin kiyasu jida ba kiyan jida ba alula a ga a ji kiyasu na sira da bana nasi ga da ba mu tikiyo ayu tu nasi nasi na madama na kuma ta yamu darbatun lil waji wal kafai mama daga agwaje tun ko wala wala su fi kalani bi wande wazo amma ne ga ezu siyari bi zaɓe ajiyar mai fikin na jiwo biyan fahimta wuce na amma ta sun yi mun yi taimama umar yi tafiya umar yi to salla gbogbo ya ga matsala irin na waje ege ne da ce su ne a gbaza kaza salla ne a lomar salacin wa ne a kai ma kam da mana mana ya so da yau gobe da suna gudu ke eh agula ya ci ba ya ci ne amma ba ni ki kun shi ya zai na gbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ fún ní za ku kẹ́ jin zagi wọ́n ti dábì ìgbẹ́ dóòlì tó kún ṣe dókù dóòlù yẹ sí ìyá jìnà jìnà láwọn ti bulala aláwọn ti bulala kó láti àwọn ọmọ gá ọjà ní láwọn fútàfù wọ́n ìdájú yẹ ráyé wújú olóògbé láì wíkì aláìjí tí láìjí tó bí olóògbé o bá ní wọ tírí tìyẹn rèéfù tírí àtúwọ́t shi ìkí láìjí káàbẹ̀ ẹ̀dẹ́ ìkí ò méjì rèéfù tí ìrìnàjà ń bàdúbàdú ti láwùjọ kí nazarin náà olóbìnrin náà kí fún ṣe ń rà lẹ́lẹ́ fi ẹ́ jìnnà jìnnà ká tún ìjọ olóbìnrin ẹ̀dá àwọn àbùnàṣọ́ lágbèjọ́ mọ́ sílẹ̀ láàyè ọdún ẹlẹ́mìdé kìí mo ba gita da fo sai zage wai ba gita fo sai zage to hukunci yin zagi a kwanye shi zagi a ne wufiya an umarci na kasa wani tsaro masu kuri wa lai wani kasa wani tsara a kasa wani magudun a kwanye shi zagi a ebe na kakaju wọ́n ti gbọ́n ìdí ẹ̀dùn yà á máa ẹgbẹ̀ yìí tí ìpọ́líṣù rẹ̀ tiẹ́ bá gínà. wọ́n tún lè jí olóbìnrin ló olóbìnrin ah olóbìnrin wújú náà mẹ́tọ́ mi lóbìnrin mẹ́tọ́ fúláàjì àwọn àwùjá lékejì aláwọ̀ awú aláwọ̀ awú fúlù àlìkíyàlì ngọ́mọ̀ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف آية نغالي آية nga mun ja ji hujja ga san to ni gare pin jina lawa wa da kiyari e ko na police ne tin ze dire pin na wa tin ze de tin ye ze de tin un bazu ba be la àti ẹ̀dá jí òun já tẹ̀lé àwọn ìgbàjídọ́wọ̀ àyíké kiri kó ìgbàjídọ́wọ̀ láwúgbé yáṣì òun já ṣà àti àtìgá járí ẹ̀ẹ̀ṣà dà ní àánú ìbé ijú bìnánà bà ń ṣìgá bọ̀ àzáyí yẹ́tù ọ̀záyí tẹ́bí ma a rano zane da jireti na mafi bayan wacin zai kinan wayan kinda plus imana ya kinda wa ziyada baka ẹni ni gan, gẹ̀rẹ́ da shi ẹ̀dà wo. uje wulu she bilal makanta bo be ni wogun gaga eh wannan la ni kata ni ga ni ole de so ko egun de ga iba ji ne yebo eyi u me la e me ni no ga sacrifice ye do ga lo ko yi mu ki hukunciya da na waje dukiya na bele da ta yi bindi da wuce shi mu da ta gaza ja wuce ku dukiya na bele ku ne ki da ne amurba tí ó kú ìyá ń lọ bàbú tún jù aláwáwú zànà róòbù ewó náà rà aláwáwú zànà mọ róòbù àlùfọ́rẹ̀ jí ń zàjí náà rà ẹgàn nẹgà kò dọ àti ala nga nga ayẹ tàbí nígbà ndó nẹgà jù létí nà kókó àlùfíà káàkà bá bá náà ẹ̀yà nígbà da wasu ibo hukunci ya zane aiwe roba aiwe ham roba ne ga mutu ajo ba ni wate fili ga umaji kiyasa yi za kiyasa ga yi zo mu kiyasa ga yi ba aya yi nu wani a wa ga go ya tsauna fil ardi fasadan mu ko number 2 kemi na zanu ke yi kemi da yi ne din diga gada ke lali ba da aina haka zanu ke ke yi ne din diga rungo na shi ke lali ba da ce fosi la ke commission e so alkiyasu ko na ga ya gobe na fi na infasidu ko lala jayagan la kiyasa ma'an nas ba nasu da bane jiki a ya sai biya abu idan kiyasu ma eh? alfarik wai ya tuwaci a mawujin buja ina yi kiyasu ma alfarik na eh, ranar eh, matsalayin illa matsalayin al'aslu ko da matsalayin wale al'aslu ko da alfaru ko ma ɗaya guba zaunani ko e za zun wani labe goji alali ma salo aji fiya yin aje goji a rato ne kiya su ma alfaru kiya su ne rigbe jikiyo ya rigbe dabobi mana illatu na yi e wajen shebe tsakani al'asu ga alfaru ne na dabuwa kama ta nasa shari'u kado zala shari'a bai da gala na su ne alamas alatin wa sofa wasu da ke ko wuje da sifar da ulama ko majiji sun ba tubo an na wuce ra'a da zuwa wani sun ma da zalika losu fi matsalatin kuraci bai da wuce fa'iroci aini ya nan zai lashe da yadda wani lube ya tiya aini ya wuce sabo a nan yin gai da farkin bai na haya rike madan ba nan zai wale farko gada wani gaya ya fiya su malfariki wa bai nan nusu su waje bai alhaku a fi hukun ya abu da ajiye bai hukunci mu inna malhamur wani mai zai wala su abula su zamu yi jisun nina mulke sun ya gogo ya ke fi yara mu ya ke fi yara mu yanzu na ga a bai ta a fi zanen ka bu eyu na e ya ko hukunci na ga hukunci ya gama jikin gama Allah awirin da an shari'a ke mula ya faru kuma da mutu masu lafi da la shari'a da yanan wuje yi gina in eh, ne shiga biyu doshi na wajen kiyayen wani rike da wani Ki fi awsaf ya bayan sifu wajiba kama la yajibu bayna al-mukhtalifati yana jima'an wajiba ko jiya ko ku ya kan dan ngamala salla kemine ene je yi salla fa illa no zai jiyo ko yi to nafila ko aka ga a gada na farilla yi nono na fila wuce ya yi wa yan su yi sawa ya gadin sada na fila kamar gada na gada ta wasu kibo mutu ma su lati yo ko energy mai energy mai jiri ne a kuma ya rikin musun shari'a rikin ladin sakari ko nga mala de ilimi ne ya alfuruku ne ya alfuruku ilimi na tele rike da sakani ya kwaye jonin ki rike talaku be kulu ki rike talaku be fasu ki rike kanzan be kanzan ki rike alhaidu bi alistihada ki rike alhaidu be nifasu a cikin gaga a sai jike a ki rike sallah kaza be sallah a cikin gaga a sai jike

Rijeci bayan son guje ce gindocin wajiya ne ko wuce da eh. akwala wuce rijeci. Eh. Gara sono suku eh, eye beye ima ka da ima ka mutu. Ga ku baba ala dukiya ranar jalali ya nini amma zannan wuyu zai makami fosi kan zan da yi lino don ba ta ba kuma jiro ya kuma don shi dawa ban da yi ya a shaga ta fi da kai alfuru ku ne wazar kiya su yi wa liza da jiya zala wula kiya su wani ginin gayi liza na sakwaci shi wa mutu domin ne la'adu ma adalci ko yasa wa ma yura ku bi la'adu biye na biye ga ta adalci wani wal kiya su yi na ma yu dalu dai wa zai za ku kila na su a je bajalo kiya su ka ga na siya ne ko fa wa asulun yurjau ilai idan ta'azzara gairu asali wani ya ji wa zai tun kaga kagan idan ta zara gairu kagan yadda suna daji kiyasa na aida waje aya waje hadisa waje jimawa amma kiyasa ya ji na problem wa huwa mu'ayyidu min nafsi na tuzuma ne ma na fashari ala hukumi yan dondo ta zara yi wazo ko Fajani ma na fashari shari'u ala hukumi yanzu dole zai la shari'a bai ne ga la hukunci bai nan fa wa muwafiqun lil qiyas wajib daidai bai muwafaqa da qiyasi la mukhalif kun ga kun le ba ngama la ma'ajin ga zan, ko ah al’akulu ko an kani ne gina su ko waya ji mu'aroda da kiyan da nasiya so ga malayi mutum mai kalita daga dar'u ta'arudul aqli wa naqli dole al'akulu sahih hankali na biya ta zuna la yi aridu naqlu sarih a sahih nasi na je ma ta zuna wa jikin wa gungu bi hankali yin sai buga da nasi ci na wa ta zu hankali wa mai gungu bi eh ni mini gungu imma hankali wa jikiyayen hankali wa ya afekti gangani da shi ba tun da ci ko ya tun ya gbanu da ci ko shahawatu ya ci ko ji gani ko au ma nshugwa ni bato to ko virus ndo ci fi ci wo bwa wa muji fain ko ji gani ko wa muji fain ta ke bi na nasi wugani amma nasi na tazwa ko ji gani ko amma to sun nasi daga tazu shiga an yi ajiwo amitu tabo laɗe yake mu banya ke ke ji amfani da yi ko ngon waye kan ba babu hikima ko ji gane ko e buga alfiyar ta gumu da wani alijima'u ma bayani wuce sha Allah ta'ala Qur'an ibina wa kaza al-usuli ne min al-kitabi wa sunnati usulan kathira wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك